Jama'a Assalamu alaikum kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. da zai yada zango jihar maradi a jamhuriyar niger hukumar kokowar gargajiya a niger ta wa jihohi dama na su gudanar da tankaɗe da rairaye na yan kokowa da suka dace su wakilci jihohinsu a gasar cin takobi na bana za mu duba wasu daga cikin matsaloli da suka soma kunno kai a wasu jihohi musamman ma a jihar maradi batun dakatar da shahararren dan kokowar jihar mai suna umar bin sai ku biyo mu lokacin da kamfanoni masu ruwa da tsaki ke kokarin ganin sun kawo tasu gudunmuwarsu don taimakawa 'yan kokowa sai gashi sabuwar takaddama ta soma kunno kai a kungiyar 'yan kokowa a wasu jihohi musamman ma a jihar maradi jihar maradi da ta shahara a 'yan shekaru da suka gabata fagen kokowar gargajiya kwambalar takobi da za ta wakana daga rana 25 ga watan disamba shekarar bana zuwa rana 3 ga watan janairu na shekara ta 2020 za ta baiwa 'yan kokowa 80 da suka fito daga jihohi takwas na kasar damar fafatawa tsakaninsu kokowar gargajiya dai ita ce wasar da ta fi ɗaukar hankulan 'yan nijiyar maza da mata a maraɗi kamar yadda aka ji da farko bayan kantu da ya kawo wa jihar takobi sau hudu sani mummuni da ada masko masu ɗaiɗai labo mai kafo wanda ya taɓa lashe takobin sau biyu tun a shekara ta dubu biyu da uku jihar ta maraɗi bata taɓa samun wani gwarzo kamar umar bindigau wanda ya kawo mata takobi biyu a shekara ta dubu biyu da shida da dubu biyu da sha ɗaya sai dai tun wannan shekara har yanzu bai taɓuka komi ba a fagen kokowa saboda tsufa yayin da wasu masana kokowa irin su bashiru usman ke ganin cewa har yanzu da sauran shi gadi abin da ke cewa umar bindigau har yanzu akwai umar ina yayin ce ma cikin an kokowa 80 niger wanda za su zo su yi kokowa ba ka samun mutum hudu wanda zai cewa haka kawai zai je dauki umar ya kada shi in ba kamar ce bari ku president wanga ta su usani da ci takobi haka bindigau sai da dauke buga ya ga kasa bindigau har yanzu da sauran shi ku ba a baya bindigar goyon baya har yanzu nan maradi ba mu da dan kokowa kamar bindigar kula wannan ne da nake magana ita ce bisan ba mutane na ganin kamar ya tsoho yanzu bai iya kama kata ya kada kamar da yake da ni wani ke ce ma yanzu magana da nake ma yanzu din Nijar babu wanda zai zuwa ya kokowa da isaka isaka isaka isaka ji tsoron ga wanda zai kada shi na irin wanda umar cikin yan kokowa 80 ina ga ma baka samun biyar wanda za ta gane da yake duku umar za ya kada umar har yanzu da sauran shi mu mai addu'a mu baya goyon baya mu baya yan kokowa mu duka goyon baya ni dai ni na ni na san da um, yadda na san kokowa wallahi nan garin ba kowa san kokowa ba umar bin da sauran shi mu kula da umar cikin wata biyun gara suka rage a gani a gyara mai matsalar shi ta can gidan shi a zo nan ne a sa umar cikin jin daɗi ni na ce ni siruman suna na siruman ko umar bai wani abu ba ku zo ku ce mini bai yi ba wallahi umar da sauran shi a ba umar kula a baya antarma zai kokowa kuma umar ya saki jikin shi ya yi antarnama ya saki jikin shi ya antarnama za mu gani nan maradi wallahi zai damu koya kuma dama umar ya ce zai aji kokowa maradi in ba kuma ce ba transan kem edition da ya to daga talabere ya ce takobi za a transan kem edition maradi nan bana na ɗan mika takobi ya bada to kuma nan za a aje kokowa daga bana umarin allah sai ya kama mu tarihin da zai aji kokowa kuma wasa ta wuce sai karba ka faɗa min yahi shekarau na gode ana sa a gama laulami to wannan fata ko kuma shawara daga usman basiru ba za ta samu karbuwa ba bayan da hukumomin jihar maradi suka tsaye da bindigau daga kokowa a ganin su a yanzu ba shi da karfin tunkarar matasa sabon jini abin da ya ce sam ba haka bane bindigau ya yi tsokaci a kai a wannan dakatarwa da aka yi masa kuma tun da nake ni koko ba wanda ya taba ce min a'a wane ka zo ka yi kokowa ko a'a wane zo ka bar kokowa tashi na dama da kokowa na tashi marigayi labo mai kafo ya kawo ni nan garin na zo wajen kokowa kuma ya san ban ni bare kawo nan garin bara wancan mun je talabiri gaskiya bara na san ban da lafiya kuma kowa ya san ban da lafiya tun da randa randa za a yi kokowa washe gari za mu yi kokowa har da safe amai nake ta yi kuma ga nan lokacin kafata ta bude banda na duba dai na gani ce to wa'inna yara in na basu ya kamata in kama musu na daure dai a hakan ban da lafiyar na yi kokowa sai na ce to in allah yadda in da an yi koko muradi insha Allah ina ga zan ajiye a wajen buri na dama in yi wannan kokowa in Allah ya nufa zan batta a wajen insha Allah in dai muna raye na shirya ma kokowa dai bana lokacin zabe sai su president su suka ta kira na ko na da nake so zan taho da shi tunda a can wajejen ba wanda bai tare ba to da muka zo mun yi zabe anan mun tafi mai yi zamu yi kokowa bayan na tube ma mun tafi mai yi muna zamu zamu yi zaben kokowa mu yi kokowa sai Ali Dan shi da president sai ce min gubernar ya ce kan ne kokuwa ya tseda ni kokuwa sai na tambaye su na ce me dalili to tseda ni kokuwa da aka yi na yi laifi ne ko a wanda na bata in a wanda na zaga kuma to a faɗa min ni ban zagi kowa ban yi faɗa da kowa ba a ce min in daina kukuwa. yara sun ce za su bara su yi kukuwa sai na ce musu a'a kan na zo a ce ni na haɗa fitina tunda ni aka ce ni kaɗai aka ce bari ni kukuwa ba don allah su je su kokowa ko ana ganin dan ka tsufa ne shi yasa eh watakila haka suke wai suna gana tsufa to tsufa kan in mutum bai iya shi da kansa zai ajiye ce lalle fa a nemi waɗansu wato kai bana ka taho da shirin insha Allah rabbi da ni ma na niyya a zuciya ta na taho da shirin kokowa ne to yanzu ya kaji da wannan yanayi. tunda sun ce in ajiye na tambayi me dalili ba ban dalilin komi ba yanzu kuma akwai wuri da suka min wanda ya kamata su ce min bar kokowa shikenan sai su nuna min su ce min ga waje kaza yanzu me za ka ce ma al'umma musamman ma masu sha'awar kokowa ko masu goyon bayan ka to ni dai al'umma ina musu godiya da ni maraɗi kam maraɗi ta min komi alhamdulillah ba inda zan je ni in ce kada kai duk duniyar da zan je ni ba inda zan ambata banda da maraɗi ni mara ita min komi da babba da yaro mace da miji duk kowa ya amin komi alhamdulillah in kuma sun ce min a'a wane kakka kakkai ma ka fita ka bar garin ma ko in abun nan sai su faɗa min kawai ba wani abu bane ko kuwa ce in ina da ra'ayi wata jiha ne a'a ko wani waje zan tafi ko wani waje suke nema na in je waje kaza in iya zuwa ko ba haka ba amma don yanci yancin maradi ni don saboda maradi bayan da zan yi in bar maradi ko ina kokuwa ko ba na kokuwa kamar misali akwai wasu shahuhi da ke son kaje kenan eh akwai wanda suke so wane kamar na kocin ko wani abun ci a sai dai magabatan kokowa ta bakin Ali Dan Dela daraktan jiha a fannin wasannin motsa jiki da matasa bindigau ya gaji kuma daga cikin yan kokowa na Nijar kaf babu warin sa inda ya bayyana cewa a maimakon haka sai dai shiga layin masu horar da kuma masu ba da shawara gadi abin da mun gani muka yi umar bindigau ya yi kokarin shi ya ba jihar maradi duka abin da ke ibata abun da muke so mu abun sa muka tsada shi so muke mu tsada cikin mutunci ne ba mun jin daɗin kullum ana kada shi kamar umar a gani yaro ya kada shi kaga abun nan ba daɗi da kwayan kokowa da ya ba sai ta da kokowa sai da abun ya zo ga wulakanci ya suka yi ta to wannan abu ne abba musu mun so inda an ci bindigo ga yanan wasu ma sai ce tunda ake ma ba ta kada shi ba amma in ana gana ana kada shi na mu da babur mu kuma ka diba an zo bindigau na cikin yan kukuwa da suka yi kai duka ma ba an da kai shekarun bindigau cikin cikin Nijar kenan dole ne mu dangane bindigau mun san mun san valar kin shi mai dole ne mu dangane tun da lokaci ya yi. Kuna dai sauraron shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. A bangaren al'umma ra'ayoyi sun bambanta game da wannan dakatarwa da aka yi wa Umar Bindigau. Ga dai abin da wasu ke ce. Abin bayan mu daɗi gaskiya Bindigau bai ba abin bayan mu daɗi ba da aka da Bindigau. Bindigau yana na ɗaya kawo mu nan maradi kuma in yana cikin kokowa mai shawa kokowa muna zuwa mai kallon shi. Da kai me zaka ce a game da 'yan kokowa? Baya a maido Bindigau shine zakar bangaren maradi a cikin 'yan kokowa na jihar maradi kuma sabi wanda aka kawo ubangiji allah sa su kawo mana takobi maradi allah ba mu sa'a gaba daya na gode malami kai me ra'aminka game da 'yan kokowa da aka hidda na jihar maradi 'yan kokowa da aka hidda gaskiya mun ji daɗi da yake dai allah da sanan gari gidan za a kokowa shi ma yana yana dan ka ƙari biska wani bai kamata a tsohon kokowa a ce a cikin tsohon kokowa a ci adabin daga ba ya kamata a ce mun an tari an sa cikin kokowa ko da neman point na kayuka ko a sabbi da aka yadda na jihar maradi yan ko a sabbi da aka yadda na jihar maradi to mu dai maradi ta mu komi labo mai kaho ya mu komi bindigau ya mu komi ko kowa. ta nan garin zaɓi sankaci sai a nemi wani can wanda bai kai ya kawo ba a sa shi cikin tsari. so ɗaya ɗaya ɗaya haso goma kashi bam bam bam. sai na dada godiya ga mai sama sarakin baiwa Allah mai cika alkawalin bayu ne. A wannan karan a jihar Maraɗi, garin mai yi ne aka ware domin gudanar da tankaɗe da rairayen 'yan kokowa da za su wakilci jihar ta Maraɗi. Daga haka ne za a zaƙulo 'yan kokowa ashirin da za su wakilci wannan jiha. Ali Dandela ya ce a bana sun samu matasa sabbin jini kuma za su bada mamaki duk da karamcin jikinsu. Duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu daga Maradi Salisu Isa. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu huta lafiya.